بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنت يؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم abinna na ayata 61 فتو آية 61 Allah ya taimake mu jagora suratu gafir 61 to Allah subhanahu wata'ala ya wato ya bayyana muna ajiya cewa yana ansa addu'a kuma duk wanda ya cika sharuɗan addu'a ga Allah gaskiya ne Allah na addu'a an ansa addu'a kuma shi ya ce a roƙai kuma ya ce zai karba to Allah ya taimake mu duk sharuɗan da Allah ka sa a cika na karba addu'a Allah shi mana mawafaka da suwa kuma Allah shi mana mawafaka da addu'o'i na alheri Allah ya gafarta mana kuma Allah shi yi mana saboda daraja sunayenka watan ga yana ban kwana Allah ka sa ya wuce da dukkan zunuban da muka aikata duk zunuban da muka aikata Allah ka sa watan ga ya wuce da suwa Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yahi mana ya bayyana ayatul kauni al الكون المحسوسة Allah ya shiga yana bayyana ayoyin halitta wa'anda ake iya gani da tabawa la'allal mujadili na kila masu jidali fil ayati maqula ga ayoyi da aka fahimta to watakila ya kofuna an jidalin su kame kansu daga jidalin nan su bari bil istidlalat wato da kawa da lallai bil aula ala thaniya da balle ga abubuwa na biyu da an masu sai ana iya ganin su faqala Allah yace ce alladhi ja Allahu ladija laila Allah shi na ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku shiga ciki ne ku kwanta ku huta wannan haramu rana kuma ya sanya muku ita lokacin haske isnadul absari ilai majazi wato majazi ne sanya ma rana haske a ce wannan haramu sira la'annahu yusaru fihi don ana gani cikin ta shi yasa aka ce mata mubsira ba ita ce mubsira ba sai dai Allah ya sa abin nan gani cikin ta ana iya gani inna Allah la bifadlin ala nasi lalle allah ma abuci falala ne ga mutane walakin na aktharan nasi la na allah sai dai mai yau mutane ba su gode ma allah mai nuna ba su imani zalikun allah rabbukum allah dinna wanda ya halitta a dare don ku shiga ku kwanta ku huta rana kuma ya halitta ta don a gaske to allah din nan da ya wannan ka abin na shi shine ubangijinku khaliqu kulli shay'in shi ya halicci dukkan komai la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi fa annatu fa kuntu da kaka ake karkatar da kun ga bauta wanda ya halice ku ya halice sama da ƙasa ai bai kamata a karkatar da ku ku ki bauta mai ba domin wanda duk yayi sama da ƙasa ya kamata a bauta ba duk wanda ya sama da ƙasa fa ba abin nan tusrafun to da kaka ake karkatar da ku anil imani gabarin imani ma a kiyamil burhani tare da tsayuwar da dalilai bayanannu in abin nan wani ya ƙi imani don bai da dalili to ku da kuka gane Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ai bai kamata ku shakka Allah ba don kwaddi bi sama din ga ya san akwai wanda ya ta kuma ya san wanda ya ta kan babbana ku dibi girman ta ku gani kwaddi bi girman sama ya san wanda ya sama din ga kan babbana kwarai to Allah ya gafarta mana Allah kuma shi muna abin nan jagora الله الذي كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين كذلك هكذا يوفق أكي كركته وآي مثل إبكها أولئك kamar wadda an ka karkatar da waɗanga haka na abin na ofika haka an ka karkatar da allazi na kazzabu bi ayatillah nan da suka kareta da ayoyin Allah ai bi mu abin nan bi mu'jizati wato suka kareta da mu'jizojin Allah haka dai suka kasance ya na suna musu ayoyin Allah Allahu allazi ja'ala lakum al-arda Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama kararan gatunan tabbace kowa ya zanna inda yake so wasa ma abina ya sanya sama ta zama abin nan gini sakofa wato ruhi wasa warakon kuma ya suranta halitta ku ba a sana tsorakun ya kyautace surantawa ta gare ku wara daga kuma na ɗaya ba ta kuma ya azata ku daga abubuwan ci masu daɗi zalikum allahu rabbukum mai ya haka shine allah ubangijin abin nan shine allah ubangijin kuma ya hakan fatabarakallahu Allah yayi albarka rabbul alamin ubangijin talikai wato albarka ce ta yi yawa Allah ya gafarta mana huwal hayu. huwal hayu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din الحمد لله رب العالمين هو الحي الله شيني رايي wanda baya mutuwa har abada la ilaha illa huwa kuma babu abin bauta da gaskiya sai shi fada'u ku bauta wa Allah shi kadai abudu ku bauta mai mukhlisina lahu ad-din min shirki kuna tsarkake addini ga Allah ba tare da shirka ba wato ku kira Allah tare da ikhlasi shi kadai ku bauta wa Allah tare da ikhlasi shi kadai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wa an ibn abbas an rawaito daga ibn abbas man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah fal yaqul ala isra ya fadi bayanta yace alhamdulillahi rabbil alamin kamar da kun ga Allah ya ce la ilaha illahu wa fada'uhu mukhlisina lahu dinin sai ce alhamdulillahi rabbil alamin to abdullahi bin abbas ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah to ya faɗi baya ga wannan kalma ya ce alhamdulillah rabbil alamin wala allahu abinna wala allahu ashkur wala allahu ashkur abinna wala allahu li shukrin ni'ama domin an faɗi wannan don gode wa ni'imar da Allah ya ba su ala hidayati wato alal hidaya ga shirya idan Allah ya baka shirya kacce la ilaha illallah ka shigo kenan to sai ka ce alhamdulillah rabbil alamin domin ba mutum ni'ima ya shigo musulunci ni'ima ce babba to idan mutum ya shigo sai shi ma Allah godiya subhanahu wataala saboda haka duk sa'an mutum ya faɗi la ilaha illallah ana so ya ce alhamdulillah rabbil alamin to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora qul قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل كما كتير مسئنين ويتو أنا عبد الذين تعبدون من دون الله نيوا أهنين أنشي كلا إن بوتا وأبن كتي بوتا وأن با الله با لما جاءني البينات لوكا چندا دللي تزومن أي دلائل توحيد دللان توحيد لوكا چندا سنك دومن من ربي لغا الله أبنجي جينا تو أنشي مني wato kada in bauta ma wani abu wanda kuke bauta wanda ba Allah ba kuma wa umirtu an bani umarni an usulima in miƙa wayana da rabbil na ga Allah ubangijin ta da kai ai usulima amri ilayhi ta'ala an ce mini duk al'amari na in jinge na shiga Allah shi kadai wa zalika inna ma yakunu birrida wal inqiyad lil hukmi inda ko mutum ka zama ya miƙa al'amura ne ga Allah shi kadai birri da in ya yarda da Allah sannan wani in qiyad da hukumi kuma ya jawo ga umarni ne to abinda aka gaya mini kenan wa inni la ad'ukum ni ba ni kiran illa ila ma ad'u nafsi ilai sai zuwa ga abinda nake kiran kai na gare shi duk abinda kun ka ji na ce ku yi to ni ma shi zan yi min da ibadati lahu na tsarkakewa ibada ga Allah shi kadai wa adami sa'ayi da kuma rashin yin aiki da kokari fi ibdali ayati ta'ala gabata ayi Allah an ce duka kada yin yi wannan an umarce an hane ni in bauta ma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba kuma an umarce ni in mika na ga Allah shi kadai wato in bauta wa Allah shi kadai babu shirka annabi ya ce a ya faɗa mana abinda an ka ce shi faɗa mana kenan shi yana bauta wa Allah babu shirka kuma shi abinda duk Allah ya ce to shi ya yarda da wannan shine ma'ana in kiyadi jayuwa ga hukuncin Allah Allah ya gafarta mana huwa alladhi khalaqakum huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي خلقكم من تراب الله واشين وان أهل تشيكو دك ترقى wato Allah ya halice ku daga turda da halki abiku Adamu min domin babanku Adamu ya kudi Adamu wato Allah ya halice shi ne da turda sun mamin rabatin sannan daga baya ɗiyan adamu su ko an kalice su daga mani mani namiji da na mace lokacin da an kalice hawa sun abin na nan sannan kuma min alakatin ya halice ku daga jini domin mani yakan koma jini wani dan lokaci damin galidin wato ya zama jini mai kauri asali na turɗani da karshe ya zama mani da karshe mani ya zama tsoka sun mai kwarje kun filan daga ƙarshe sai Allah ya fitar da kukuna ɗaya wato yara bi ma'ana alfalan sun mai eh, abin na eh, shi Allah kuma abin na eh, yaƙikun wato sannan kuma abin na yaƙikun wato ya kare ku ya rayar da ku rayuwa mai kyau da tablugu a shi kun don ku kai iyakar ƙarhin ku ai ta abin nan ta kamula kuwata ku wato kammala ƙarhinku ku kai lokacin da ƙarhinku ya kammala min salafi na sana daga shekara talatin ila arba'in zuwa shekara arba'in domin idan mutum ya kai shekara talatin to ƙarhi na ya fara kawo wato kurciya ta yi ƙarhi in an kai shekara talatin to daga nan zuwa arba'in inda za a kai shekara arba'in daidai a sallami kurciya a fara zama dattijo lokacin da da a ce yanzu kan wani ya yi hankali idan ya kai shekara arba'in sai a ce yayi hankali a wannan lokaci to daga nan kuma sai a rika dan gangarowa kadan kadan sun malita kunun kan sai ku zama abin nan tsofaffi bidan mai ne wa ƙuri'a bi shi shiwuka wa ku man tawafa min qabl cikin ku akwai wanda Allah ke karbar rainai kamin ya kai lokacin karfi nai wato ya mutu yana yaro kamin ya kai kabal al wa shaquha kamin ya kai yatsuha i na zalika rabbukum Allah ubangijin ku ya muku wannan duka waɗannan abubuwa da Allah ya yi na halitta ku kuna ƙasa ya maishe ku mani ya maishe ku jini sannan ya halitta ku bayan kun abin da kun zama halitta cikin cikin uwayenku sannan ya fitar da kuwa duka Allah fa'ala zalika rabbukum Allah ubangiji fa'ala zalika bikum Allah ubangijin ku ya wannan da ku lita ishu don ku rayu rayuwa mai kyau duka wannan tanadi na rayuwa wani tablugo ajalan musamman don ku kai wani ajali a bayan ambato ai wakatan mahdudan wato ku kai wani lokaci a bayan ambato ya ce cikin ku akwai wanda ka kai lokacin da zai girma akwai wanda kuma ba zai kai ba domin abin nan kamar da kuke gani ko kai ka tsaya kai tunani ga waɗanda kun ka taso tare watakila za ka yi ma Allah godiya ga wasu tun kuna yara sun karasu wasu bayan kuma da girma sun karasu sai kaga kun taso ku da yawa amma kai ɗaya nan yanzu to wannan Allah na yin wannan ne don kowa ya kai ga ajalan musamman ajali a abin ambato wanda ya sanya mai ai wakata mahadudan lokaci iyakantacci wala ku kuma domin ku ta ake nuna ku hankali ku hankali ku gane da la'ila tauhidi da lallan tauhidi fa amin saboda yaro karami shi bai san tauhidi ba amma dai yana girma yana girma har ya girma in ya girma sai ya gane da lallan tauhidi kun ga yara kanana ana koya musu har da karatu koya musu ake yi amma dai abinda aka so su gane fassara amma ba su gane komi sai sun girma fassara aka son su gane na aiki kuma a gwada musu amma ba su gane komi sai sun girma wannan abinda sun ka sani sai ya rika zo musu kaɗan kaɗan cikin kanunsu har su zama mutanen kirki su yara ƙanana kenan saboda ka Allah subhanahu wata karayawa da kashewa shi ɗaya na wanda aka bauta ma kuma shi kaɗai ne wanda ka ba da ci kuma ya ba da sha Kunga bayan an girma aka gane wannan amma sada kuna yara shi yaro ganin ya kai baba ne shi ya komi ko taba ya sai ce ina faɗa ma baba saboda shi bai ma san akwai wani Allah ba sai baba komi taso ina faɗa ma baba duk duniyan nan yana ba su tsoro da baba ne ko taba shi na cewa ina faɗa ma baba saboda shi wannan lokaci bai san wani abu ba in ba baba ba shi ɗaya na ya sani haka nan abin na zai tashi babu ruwa ne da Allah ya bashi komi dai baba ya bani komi baba ya bani saboda shi bai san kowa baba da ya sani to amma a kwana a tashi a a tashi sai ya girma in ya girma to sai shi hankali in ya hankali sai ya gane da la'ilar tauhidi da lalan tauhidi wa ya umina sai shi imani wa ya tarukal jidala sai ya bar jidali bi ayati ga ayoyin Allah huwallazi هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت الله شينا كي رايا وكما شيكي كشيوا دون الله يرايا با ما يكشي شي kuma duk wanda Allah ya kashe ba mai iya raya shi kun ga abinda a fa'ida almaslakiya ga gane Allah shi ka rayawa shi ka kashewa fa'ida almaslakiya abinda a ita a nan wato mutum ya yi aikin da Allah ya shi ya bar abinda Allah ya ce ya bari tun da ya san Allah ka rayawa kuma ya san Allah ka kashewa wanda ya san Allah ka rayawa kuma ya san Allah ka kashewa to kunga bai gudun wani ya kashe shi Shi ne fa'ida matsalakiya bai gudun wani ya kashe shi kuma ya san allan nan idan bai raya shi ba in ya sai ba mai iya raya shi to wannan zai taimaka mai ya bauta wa allan nan shi kadai da ya san shi ka raya shi ka kashe wai za ka a amura in ya tashi hukunta wani al'amari ai a rada ija da shay'in ya so ya samar da wani abu na ma ya kulla wuce ma abin da ya kai kun zamo kwaya kun sai abin ya zamo da Allah ke so idan Allah na son wani abu ba wahala ya kai ba kalmar kun dai yaka amfani da ita ko mina na sai ya zamo wa da Allah ka so saboda kun gani da a ce dukkan mu muna gane Allah hakikanin ganewa ta da wahalar da za mu yi duk gare za mu dawo mai ta wahala hashi yadda da mu tunda da ya yadda da kan ya ce kun shi kenan ka gama samun ko mina na idan ya ce kun ka rasa ka rasa duk wahalar da kai ko ina ka ce ba ka samu to ashe kun ga da tauhidi ya tabbata gare mu da don nan muka dawowa gare shi kadai tun da shi ɗaya ka bayowa kuma shi ɗaya ka hanawa Allah ya gafarta mana bidan mai nuni wa ƙuri'a bi fata ya hafa ya kuna bi ta kadira abin an ya kuna da wato sai a samar da abin da ya kaso a samar haƙibar irada wato ƙarshen nuni. Allah allati hiya ma'ana alqawl al-madhkur wadda ita ce ma'ana iradat ita ce ma'ana qawluhu al kun to ya Allah muna roƙonka ya man amruhu bainal kafi wan nun ya man idza arada shay'an inna ma yaqulu lahu kun fayakun muna roƙonka Allah kai mana ƙarshe mai kyau wadda duniyar ga take canzawa duka mu dai Allah ka kyautace karshen mu kuma Allah ka shirya mana yan ɗiyan mu Najeriya ko Allah ka haɗa kanta ka zauna da ita lahiya abin nan da koshin lahiya da kuma cikakkiyar arziki arziki Allah ka buɗe wasu ƙohohi ya man amurhu bainar kafi wa Allah ka buɗe wasu ƙohohi idan waɗanga sun daɗe to Allah ka buɗe wasu har abin na hukumomi su samu abin da za su biya ma'aikatansu albashi Allah ka bude kohoyi wasu na arziki don rahamarka Allah ka taimaka mana kuma kai mana jagora alam tara ila alladhina alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun alladhina kadhabu bi الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ثم بين جزاء الذين يجادلون في آيات الله سنة الله يبين سكمكم وإنك جدالي تكي آية الله بالبادل دبنا يوم القيامة سكمكم ذي باسو أبن رانا القيامة wa bada'a bi ta'jibil mukhadabi ya fara da bada mamaki ga ga abokin magana bi sha'anin ga sha'anin su fa qala sai yace alam tara ila alladhina yujadiluna bi ayati llah kai ba kai gani zuwa ga wayannan da suke yin jidali ga ayoyin Allah ba wayanda suke jidali ga abin abubuwa da Allah ya umarce su subhanahu wata'ala kai ba kai gani ga wayannan da kai jidali bi ayati llah ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala na alqur'ani anna yusrafuna anil iman da kaka ake karkatar da su daga imani ayoyin qur'ani ai sun wuce a karkatar da mutum inda ya tsaya yayi basira don ayoyin qur'ani gaskiya ne babu shakka a cikin su alladhina kadzabu bil kitabi wa'annan da suke karyatawa da littafin alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana suna karyatawa da abinda muka aiko manzanninmu da shi mina tauhidi na tauhidi domin duk jidali ga tauhidi yake a dai yarda Allah guda ne komi a yi wa da ya ci kuma komi a yi don shi komi a bida gare shi to wannan shi na ake ce matauhidi to duk jayayyar yadda aka yi a kan wannan ne ya ce to waɗanda suka kafirce mu ƙura'ani wa bi ma'aisa na biyu rusulara sun ka kafirce wa abin da muka aiko manzanninmu da shi mina tauhidi na tauhidi wal ba'si da sha'anin tashin kiyama wa'an kuffaru hadhihi umma su sune kahiran wannan al'umma kayiran wannan al'umma suna waɗanda suka kafirce ma ƙur'ani kuma suka kafirce wa manzon alƙur'ani da abin da ya zo da shi to ba fa ya alamu na uquba ta takadibihim hakika za su san uquba karyatawarsu wato za su gane kurensu duk wanda ya karyata abin da ƙur'ani ya zo da shi zai gane kure ne idil agalal fi anaqihim idil aghlal fi أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون wato fasaufa ya alamuna uqubata takdibin za su san hakika zasu gane uquba abin nan za su san uquba karetawa su idil agalalu lokacin da maruruwa a naƙin suna ga wuyansu domin ranar kiyama babban abin tsoro za a sawa mutum mari kuma a sa mai sarkoki sana kashi cikin wuta ko ba a samu mutum mari ba ko ba a sa mai sarka ba an ka cikin wutar da bai san iyakarta ba ko yawo ya kai cikinta ai abin nan bane ya cin mai balle an ɗaure an sa mai abin nan mari an gama hannuwa da wuya an sa mari guda an ɗaure sannan kuma an kawo sarkoki an ɗaura mutum daga sama har zuwa ƙasa sarƙoƙin da waccan sura ta ce saba'una zira'an zira'i saba'in wanda ɗauri kulli guda na sarƙar kulli guda ya hanka ta doshe duniya hadithi ya ce ba ta koma cirowa da haƙi duk sai ta babbake kulli guda amma shi ɗan wuta guda saba'in ɗauri zira'i saba'in aka samai ga waya ne kuma zira'in mala'ika ba na mutum ba zira'in mala'ika saboda aka sarƙa allah ɗaya sai ya kai girmata duk abai a lauyaya mai duk kuma ta kama da wuta ta yi ta babbaka ta ya ce to idan an kai wannan lokaci su masu karyatawa to za su gani sanda maruruwa suke ga wayarsu izbi ma'ana iza wasalasil an kawo kuma sarƙoƙi an gama a dafa ala al'agalal wata kuna fi abin al'anak wato ita agalalu maruruwa sai ta zamo ga waya sarƙoƙi kuma ta zama ga jiki gaba ɗaya aw mubtada'un wato fi murtada, a khabruhu mahbubun ai fi fi arjulihim a kawo sarkoki su ko a sa fi arjulihim ga kawawansu aw ko kuma khabru mutada ya yi sabon sai a jawo su ayi yi jarruna a jawo su biha da sarkokin nan filhamimi cikin ruwan zahi a daure shi da mari a daure shi da sarka kuma a jawo shi cikin wuta kuma a kawo shi cikin ruwan wuta kuma a kada shi a noce shi ciki wannan irin azaba ta yi yawa saboda girman ka Allah kada ka azabtar da mu da wuta saboda ramaka Allah kada ka azabtar da mu da wuta jikunkunan mu suna da rauni ba su iya hankuri da wuta Allah kada ya kai mana azaba da wuta yace sai a shigar da su hamim cikin ruwan zahin jahannama sun mafi nari jaruna bayan sun gama sannan a shigar da su kuma a kawo su cikin wuta daga cikin ruwan zahir nan yujjaruna a hasa musu wuta a yi ta musu wuta a yi kadun ana ta kone su da wuta kuma bayan ana musu wannan azaba sannan kuma sai a ce musu sun maƙila lahum aina قيل لهم أين ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ثم قيل لهم سنة موسى تبكيتا أينما كنتم تشركون هنا أبنان كوكي شركا دشي نايكي يكي ina masu ceton nan naku ina agumakanku ina abin da waliyanku masu albarka min dunillah wa'anda ba Allah ba wayannan da kuke bautawa ma'ahu tare da Allah min dace ku na abubuwan bautar ku kalu dallu anna sai ce ya Allah sun bace muna fala narahum ba mu ganin su sai su ban lam kunna da min qabl shi ya Allah mu ko can mun bauta ko mu ba in ba kai ba ai mu ba mu yi bauta wani ba sai kai ai abin nan kun ga an karu ha. sun yi musu ibada ibadatuhum iyaha bautar da sun kai ga gumakan sun ce ba su yi ba au qalu koko sun ce bal ta ayyana lana ya ayyana gare mu yau anna lan na abu da shi ashe wa'annan masu albarka da waliyan nan ashe banzana yau ya bayyana gare mu ashe ba mu bauta komi ba lamna burshe an komi ban bauta bi ibadati da bautar da mun kai musu ashe banza na lamma zahara lana al yawm lokacin da al'amari ya bayyana gare mu yau annahum lam yakunu shay'an da bi ashe su abin bautar nan namu lahira su ba wani abu na wanda aka kidan yawa da shi ba mu ba mu san banza na ba su ma azama su daraja na shi yasa muka bauta musu Allah ya ce to kadhalika kamar haka misala abin na na zalika misalin wannan misala zalika dalal misalin wannan bacewa wato alfadi wadda an maimuni haka nan ya dillallahu alkafiri na haka nan Allah yake batar da kafirai kun gani sai lahira suka wadi da kansu wai ba su sa abin bautar su banzana ba can duniya ana ce musu ba a bauta wa kowa sai Allah suna ta rigima suna ta bacin mutane da fada da mutane da neman su kashe mutane sai yau an to lahira sun ka ce ai mu ba mu san abin da muka bauta wa banza na ba mu aza abin kwarai na Allah ya ce to kun ga sun bace sun bauta abin da ba kowa ba kuma duk wani abin da kun ka sani na bauta in dai ba Allahu aka ce mai ba to kowa matsayi ne na matsayi ne kenan kowane irin abin bauta na to ranar lahira banza ka bautawa kowane na ka bautawa in an je ranar lahira to banza na ka bautawa za ka waye gari ba ka da komi in an waye gari ranar kiyama to Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana duk dai abin da aka ce ma bauta ga wani wanda ba kai ba Allah ka nisanta mu gare shi Allah ka taimaka mana mu kadaita ka kai kadai da bauta duk abin da aka ce ma bauta dai da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ka taimaka mana mu yi shi gare ka kai kadai ba ka kowa ba dalikum ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس بئس مثوى المتكبرين wai kana lawan aidan kuma sai a gaya ma yan wuta a can dai sai a ce musu zalikumul azabu wannan azaba da aka yi muku an yi muku ita bima kuntum tafrahuna saboda farin cikin da kuka yi na takama takamar da kuka yi fil'ad cikin ƙasa bigairar haƙi babu wani dalili na gaskiya kuna ta takama kuna ganin ko a wata ciya ko a komi wanda duk kun take ba mai iya ɗauke ƙahoku da bisa gare shi do abin da sai dai ta Allah kuna ta takamanan duniya ko kuna ganin wata ciya kuke min aljidali kuna ta jidali fi ayati lahi ga ayoyin Allah wa bima kuntum tamrahuna kuma saboda faɗaɗawar da kuke yi wato kuna ta farin ciki mai yawa ayata ta tawassauna fil farahi kuna faɗaɗawa ga farin ciki ko udkhulu ba jahannama ku tashi ku shiga kohin jahannama sai a ce su tashi ga jahannama nan su ce su shiga khalidi na fiya an kaddara muku dawa ba ciki wa bi sa mutakabbiri na tir da makoman mutane masu girman kai alladina la yanqaduna lahukmillah wa inda ba su jayuwa ga hukuncin Allah wai jadiluna fi ayati suna jidali ga ayoyi ne domin girman kai shi ka hana mutum ya jayu ga ayoyin Allah in mutum yayi abu ko zai yi abu an ka ce mai gawa da Allah ya ce idan mai girman kai na sai shi faɗa ya yi faɗa kuma ya ƙiyarda da ayoyin ya ta shi binai saboda haka Allah ya ce to da makoman masu girman kai domin wanda bai da girman kai kullum an ka faɗa mai abin da ba daidai ba kuma ya gane ba daidai na ba yana bari amma mai girman kai bai bari in ma an ka gaya mai abin da ya kai ba daidai na ba gani ya kai an yi mai walakanci ya yi ta fada ya yi ta fada don haka Allah ya ce to su tashi su shiga abin nan ƙoyon jahannama kuma tir da makoman mutane masu girman kai alladina almutakabbiri alladina layan ƙaduna wa'annan da ba su jayuwa li hukumin lahi ga hukuncin Allah wai jadiluna kuma suna jidali fi ayati ga ayoyi ne to wayannan da ba su jayuwa ga hukuncin Allah jidali ɗaya suka yi da ayoyi an hana musu jin daɗi yaushe aka ce ba aka za ba su tunanin hukuncin Allah na su yi ta faɗa yaushe aka ce abu kaza ba a yi ne abu kaza aka ce ba a yi ai abu kaza an san baiwa a hana shi su yi ta faɗa kuma Allah ya ce a bari amma suna ta faɗa saboda girman kansu to ranar kiyama makoma su wuta in ba su gyara ba Allah ya kare mu Allah shi mana jagora wasbir فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ثم صلى ثم صلى تعالى نبيه سنة الله يديبي مع النبي نيكي وكما يباشي هنقولي غهالن ديكي waƙala ya ce mai fasbir ka yi hankuri abinda ka ji mun ce za mu baka na nasara to za mu baka kun san jiya ya ce mai na lanar surun rusula na wallazi na amanu ya ce duniya wa yau mai kumala shahadu kun ga alkawari na yi mai ya ce mu za mu taimaki manzanninmu za mu taimaki wanda sun kai imani cikin rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu duka ke tsayuwa ranar kiyama to yana yiwa ya ga abin ya daɗe tun da ai mai alkawari har yanzu ga shi kahire na karyata shi suna cewa abin da ya zo da shi ba gaskiya na ba sai Allah ya ce mai to fasbir ka yi hankuri ka ci gaba da yin abin da kake yi inna wa'adallahi lalle alkawarin Allah bai azabin da ya ce zai yi makahire azaba to alkawarin na hakkon gaskiya ne wa in ma nuriyannaka ko dai mu gwada maka alkawarin nan da ranka ya ce fihi in a ga matun wa ma abin nan za'ida abin nan tu'akkidu ma'ana ashar abin nan ashar'i a awwal fi'ili wa nun abin nan wa nunu don akar wato nunu akar ya yace to wa in ma ba da ladina idhum ko dai mu gwada maka sashen azabar da muka yi musu alkawari bihi da shiya min al'azabi na azaba fi hayatika cikin rayuwarka wa babu sharri mahdhufun ai fadaka in ma dai zamu gwada maka to ga alƙawarin gashi mun gwada ma aw abin nan na tawfayan naka ko kuma mu karbi ranka qabla ta'dibin kamin mai musu azaba domin akwai alƙawarin da Allah ya wa annabi na abin nan bashi nasara akan kahirai to akwai abubuwan da ya gwada mai ga ido na ya gani ya kuma rinjaye su ya ji daɗi kuma ya yi dariya amma akwai abubuwan da bayan ya wuce sannan sun ka bayyana to kun ga dai duka an cika mai alkawari rayuwa ce ta abba takaicen ya gani ba don haka yace ko dai mu gwada ma da ranka ko kuma na tawaffayan naka mu karɓi ranka ta azibihim kamin mu yi musu azaba to ka dai sani fa na yurja'una wurin maza a dawowa da su wani hasibuhun mu yi musu hisabi a abin na ashaddal azab to fa na azibuhun mu yi masu azaba ashaddal azaba azaba wadda a mai tsanani fal jawabul madhkuru lil ma'duf fakat wato abin na fa ilaina yurja'un lil ma'duf fakat saboda ka ala ta halin ko dai abin na mutum ya gani ko kashe gani abin da duk Allah ya alkawari gaskiya na kuma sai ya tabbatar da shi abin da wajibi ga mutum ya gaskanta alkur'ani kuma shi yadda da shi duk abin da kun ji ƙura'ani ya faɗi to gaskiya ne alƙawuran da ya yi wa annabawa da bayi muminai cewa zai rinjayar da su ya ɗaukaka su a cikin ƙasa kuma ya tabbatar da addini ne na gaskiya to duka wannan alƙawari gaskiya ne illa dai abin da malamai suka ci lokaci na bayan lokaci kuma wani wuri ban da wani wuri sadda jina haka kahire sun rinjaye musulmi sai ka ji can haka musulmi sun rinjaye kahire. sannan kuma can wani lokaci ka koma ji haka nan na abubuwan ka tahiya ba wai lokaci gudana ba duk gaba dai a waye gari cikin duniya lokaci guda musulmi sun rinjaya in dai an rinjaye musulmi wani wuri to wani wuri ko musulmi sun rinjaya haka nan ne aka ta tahiya har lokacin da abin na alkawarin Allah ya cika to Allah ka gafarta mana kuma mu ma Allah ka rinjayar da mu akan makiyanmu makiya addini Allah ka ba mu nasara da rinjaye a kansu kuma Allah ka hana musu nasara a kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana wala kada arsalna rusulan ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وخسر هنالك المبطلون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك للي ما أيكم من ذني ديوا قبانك واتو الله يا أيكم من ذني ديوا كامن زوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورا كجدالي دينا سكي دشي أما باشي دينا أنك وارا أيكوا وكم سنسن دهكنا من ذنين سنا ديوا منهم من قصصنا عليك cikinsu akwai wanda mun ka ba da labarin su gare ka wa minhum man lam naqasusu alayka cikin su akwai wanda ba mu ba da labari ba gare ka akwai manzannin da manzo Allah ya sani akwai wanda kun bai sani ba wasu ya san su ta wani gehe wasu kuma ya san su cikin alqur'ani wanda qur'ani ya faɗi ruwaya an ruwaito annahu ta'ala ba'atha thamaniyata bi alafi nabiyyin an ruwaito cewa Allah ya aiko annabi dubu takwas arba'atu alafi min bani isra'il guda dubu takwas din nan to dubu hudu daga cikin su cikin bani isra'ila suke wa arba'atu alafin dubu hudu ko min sa'irin nasi daga cikin sauran jama'a wannan shi yasa kuke ganin suna ta ganin kamar su wata tsiya ce saboda asalin uwaye alhali ba a alfahari da asalin uwaye ko da kai alfahari da asalin uwaye in baka yi abin kwarai ba bai hana Allah ya kone ka kuma ya azabtar da kaya to wannan abin da an karwaito kenan cikin abin nan kisoshi Isra'iliya ya ce walakin sahihu sai dai magana wadda ta inganci anna adadin rusuli hasaran lalle adadin manzani hasana a takaice su a ce kaza ne to gairu sabitin babu magana guda wadda ta tabbata da ita babu magana tabbatacciya da za ta tabbatar macewa manzanni dubu kaza ne lalle an haɗu magana amma ba ta da tabbas cewa mala'i abin nan manzanni dubu takwas na babu gaskiya ga maganar gairu sabitin abin na na wala jazma babu eh, eh, yanke hukunci kai tsaye bai adadin ma'ayyanin da wani adadi wanda ake ayyanawa amma dai Allah ya aiko manzanni da yawa kuma ya aiko su cikin bani isra'ila da yawa wa makanar rasulun minawa duk manzannin nan da kun je an lissafta bashiwa ga ko guda daga cikinsu an ya ce bi ayatin ya zo da wata aya da mutane ne ka biɗa illa bi iznillahi sai da izinin Allah la'annahum abidun marbubun don dukkansu bayi na wa'anda suke biyayya ga Allah subhanahu wata'ala dukkansu bayi ne wa'anda Allah ka tarbiyya su ne mai da'a ne mai biyayya fa idza jaa Lahi. idan umarnin Allah ya zo bi nuzulil azabi game da da sauka azaba ala kufari ga kahirai da zara Allah ya ba da umarni a wa kahirai azaba to qudiya bainar rusuli wa mukadzibihim za a yi hukunci tsakanin manzanni da masu karya tasu bil haqqi da gaskiya wa khasira hunalikal mubdiluna nan do wa'anda amma kannata nan za su yi asara idan lokaci yayi to Allah zai cika alkawari nai ya rinjayar da musulmi ya walakanta kahire wa kasira hunalikal mubilu a nan wurin duka kahire su ne mabannata za su yi hasara almujadilu na waɗannan da ke jidali fi a fil haƙi ga gaskiya yuridu na ibdalahu su kawo jidali suna nuna wasu bata gaskiya ai zahar alqada'u wal khusran a ranan nan da hasara da hukuncin Allah zai bayyana linnasu ga mutane wa makasirun su kahire dama masu hasara ne fi kulli waqatin cikin kowane lokaci da zalika kamin wannan rana dama kullun kahire cikin hasara suke ku debe su ku gani kullun tara kuɗi su kai duk wani kwamiti da kaji sun ce a yi a taimaka ma 'yan gudun hijira a yi a taimaka ma jama'a kaza a taimaka ma jama'a kaza duk abin da sun kai sai sun ɗebe nasu rabo na taimakawa addinin su ciki ko nawa na sun ka samu suna da ƙungiyoyi na arnanci wanda sai an taimaka musu dafa. amma duka aikin banza ga yanan musulunci ci gaba ɗaya kai shi musulunci bai da masu bashi irin wannan taimako amma duk da haka nan ga yanar yana ta gudanar da abubuwa ne suna ta gudana in ka zo ka iske wani taro na musulmi in baka sani ba kana cewa taron ga ana kashe miliyan kaza yi ne amma ko sisin kwabo ba a kashe ba addinin Allah na ya taimaki abi ne ko ɗari ba a basuwa ba amma in ba addinin Allah ba na kahirai in za a yi wani kafirci ba kafirci ba ko taron siyasa za a yi an ka ce ana son mutum dubu goma su ta horin na miliyoyin kudin da za a haisuwa na tsaro da na abinci da na kudin mota na zuwa da dawowa yawa gare su amma a musulunci ka ga an irin wannan ko naira guda ba a kashe ba kowa shi zai biya ma makai nai cikin aljihunan ya toto don yana addinin musulunci na Allah ya yi alkawari zai cika abinai sai ka ga hadda wanda bai da kudin abinci in an ci eh, sati biyu masu zuwa za a yi taro kaza sai ka ga yana ta kokari yana rage abinci nai yana rage cefane nai yana dan aje wani abu don in lokacin ya zo ya samu abin da zai biya mota shi ta hiyar kun ga don yana addinin Allah ne amma kahirai wa na fi kulle waqtin su cikin kowane lokaci cikin hasara suke dan Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون wato babu shakka kahire na kashe kuɗi da yawa don su ga sun tozarta musulunci da musulmai Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta yawan a amwalahum suna ciyar da dukiyoyin suna taro ko yaushe suna tara kuɗi da yawa amma liyasuddu an sabilillahi don su kashe su danne mutane daga addinin Allah shi yasa suke tara kuɗin nan suna ta abin nan suna ta tara wata rana an yi wani taro da wani abin nan wanda ya musulunta a kan wasu 'yan kuɗi da ake so a samu abinda ya tashi ya kama bakin lasbika ya ce a ba shi dama shi magana ya ce ai waɗanga kuɗi ba su isa ma haɓe ga jama'a ba ya ce munan da annan mu haɗa mana ɗakin taro ka amma yi wani taro can a mutane ce mu haɗa mana ya ce an wuce haka nan muka yi nan da nan muka zannawa a tara kuɗi masu ɗimbin yawa ya yi ta shajja'a su ya ce ai kan ma a haɗa ma mutane a zanna wurin dan da ake ce ka a tashi sai an haɗa kuɗin kun gani ya saba saboda zama ne babba cikinsu ya saba da ganin yadda ake yi to in banda addinin Allah yana addinin Allah babu shakka yadda duniya take yau da musulmi ba za su iya taimakon addini ya tsaya da kai ne ba yadda abubuwa suka yi tsada ko ina abubuwa sun yi tsada rayuwa ta yi tsada amma duk da haka nan abubuwan da ka haire ka tara duk gaban za su ka taya duka gaban za su ka taya to Allah ka ƙara taimakawa addinin ka na musulunci kuma Allah ka kara musulmi ka kara musulunci na gaskiya kuma Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka rinjayar da musulmi a cikin dare da yini Allah ka rinjayar da musulmi gabar da yamma kudu da arewa da tsakiya duka Allah ka rinjayar da musulmi Allahu alladhi ja'ala lakum الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون تو ثم جماعة تعالى دروس السورة سنة الله يهدى دروس السورة قبادي واتوين تقوية مجملة دنقلي في هذه الفقرة أتكون فقرة تكرشي talhisan wato yayi talhisi wato yayi talhisi kama wada abin nan ya saba domin tarhisan badi'an tarhisi mai kyawu li isbati ma'aniya don tabbatar da ma'anonin sura fi addini cikin zuciya wato cikin hankali marata thaniya karo na biyu wa qala Allahu alladhi ja'ala lakum Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama Allah shine ya sanya muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima da Allah ya sanya muku sune hiyal ibil kun ga kamar raƙumi dabban ni'ima ce wal da saniya dabban ni'ima ce wal da akuya ita ma dabban ni'ima alqur'ani idan liman yana karatu da liman da mamu ya halitta kowa ya dauki alqur'ani yi sallah da shi tare da ku muka fara karatun kitabul ilmi na sahihul bukhari a ciki aisha ta hana limamin su ya ba da sallah kuma mahaddaci na ta hana ya ba su sallah sai ya rika alqur'ani ga tarawoyi. kuma duk sahabban annabi na nan babu wanda ya ce abin da ki ba daidai na ba saboda haka bukari ya ce ana kida na yi wato kamar ijima'i na sun kai su sahabbai cewa in za a yi sallar tarawihi a riƙa alkur'ani kamar ijima'i na sun kai saboda cewar da ta yi limamin su ba zai ba su sallah ba sai ya ɗauki alkur'ani kuma duk sahabbai babu wanda ya gita mata ya ce Dan me kice haka saboda haka ana kida na yi ijima'i ne sun kai da alkur'ani a rika alkur'ani a yi saboda haka babu matsala tun da ya tabbata duk sahabbai sun tabbatar da wannan babu sahabin da an karuwaito kama wadda na karanta wanda ya ce haka nan ba daidai na ba kuma duk sahabban ga suna nan da ransu ba su fara mutuwa ba bayan mutuwa annabi ne tun ba su fara mutuwa ba amma kuma aisha ta yi wannan magana duka sun ka tabbatar da haka nan saboda haka ana rika alkur'ani mamu da liman ba wai sai wanda ba mahaddaci ba ko liman na rika alkur'ani wanda an mahaddaci ko liman wanda an mahaddaci yana rika alkur'ani kuma ya yi sallah da shi babu matsala tun da ya riga ya tabbata ga nassin shari'a kamar da muka karanta da ku cikin sahihu bukari algahar tamalan ko ya halatta a yi sallar tahajjud da zaune ko kuma mutum idan ya gaji da tsayi shi zauna eh idan mutum ya gaji da tsayi babu laihi in ya gaji da tsayi sai shi rabe da limamin nan ya koma gehe shi a bita shi dai shi zamanai shi a bita shi dai amma in ya bi liman kam ya bi liman in ya bi liman kam ya bi liman amma da yake ta halitta a yi ta da zaune sallan nafilata ta in ya yi niyayi da zaune sa koma gehe shi a bita shi dai a wata bi liman da zaune a liman kai in kana iya tsaye kan liman liman aka bi eh, wadda an kasa shi in nama ji ilal imam ta mabi dama an sa liman don a yi koyi da shi haka mai gida ce sallallahu alaihi wasallam don haka muddin dai laye a laukaki ka bi liman to za ka yi tsaye wadda liman ya tsaya ku yi kokari ku ɗebe kasala bakon gana mu yau saura na kwana tara ko goma saboda haka bakon ya yi kusa tahiya ta lokaci na na alheri da ya wuce lokaci dai irin wanga na ramadana babu shi kuma sai mai yawancin rai sai baɗi kunga in babu azumi idan mutum in babu watan ramadana idan mutum ya ɗauki azumi da jijji ya yi sahur daga na har zuwa da magariba ya yi buɗe baki in yi addu'a ana ansa amma da daddare sai dai in ya daidaita da sa'atul ijaba wanda ka tahowa can zuwa ƙarshen dare amma yanzu ga watan ramadan da kowace rana tun da bullowa alfijiri har zuwa gobe alfijiri ya koma bullowa duk sadda ka yi addu'a Allah na ansa ramadana ɗaya adda wannan har da arfa ba ta kai kamate ba a ba shi kenan sai ba ramadana ko wata gudana ko dai rago kake in baka yi wa ba gobe kana yi in an cire ya gobe kana kana dan zabura saboda haka ramadana wata guda ne cir kuma ku dibe shi yayi kusa karewa kowa ya tashi ya bi abin da ya kaso ga Allah ba lokaci na na kasala ba ku bautawa Allah da rana ku bautawa Allah da dare ku yi istighfari da rana ku yi istighfari da dare ku yi tasbihi da rana da dare ku yi sallah da rana da dare Kowanku ya yi bakin iyaka karhi ne kada ka yi wasa wanda an ka tsere na an tsere mai duk wanda an ka tsere mana an tsere mai wani daga nan kamin watan ga ya kare ya zama mai kuɗi kuma ba shi ɗaya ka gani zuwa lokaci kaɗan abin nan da ya ka roƙo a ansa sai ka ga abin na tahowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har bukata ta yi ta biya wani gafara ya ka biɗa da rahamar Allah to ka gama biyu kai ka gama biyu don manzo Allah ya haisa a roƙi duniya da lahira bai so a yi ta roƙon lahira ɗai Manzo Allah bai son haka nan bai so a roƙi duniya ɗai bai son haka nan don kowa a duniya yana son lahira kowa ka son lahira yana son duniya don dole ba a rayuwa duniya sai an ci sai an sha sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza to kowanninku ya tashi ya zari damce ne lokaci ba na hutawa na ba baƙonmu yana ban kwana baƙonmu yana ban kwana ku zabura ku yi ta addu'a kuma kada ku mance da ƙasarku kowa ƙasa ta yi sani duk duniya kowa ƙasa ta yi sani babu ruwan wani da ƙasa wani kuma ku dibi shugabanninku a da na sha karanta muku kuna cewa to ai shugaban ƙasarku ba musulmi na ba aka cewa a yi mai addu'a na ya te muku bayani kun kasa gane ganewa wasanku har an ka wannan lokaci ya wuce ba su gane ba to yanzu musulmi na ka shugabancin ku yi ƙasar ku addu'a ku yi mai addu'a in dai ba mai na yaci a cikin zukatan ba ku yi makan ku addu'a ku yi mai addu'a na yi niyyar kamin watan ga kamin akan 27 in sake karanta muku littafin nan ku sake jin hadisan da kun jiya ko kuna ƙara tunawa ko fuskanci ƙasarku mu ƙasar mu ita a mu mai gidanmu lokacin da ya taho ya iske Ibrahim sannan daban-daban ake Saudiya ƙasa ce mai zaman kanta wato Makka Ibrahim ya yi tarabka mata addu'a bai bari ba tun babu kowa ko kusu babu zaune inda ɗakin Ka'aba. ibrahim ya yi ta rabka mata addu'a sai da ta samu ruwan zanzan kuma ta samu mutane ga tana addu'an nan ta taka ci yau yana ta cewa rabbi iji alhazal balada aminan wa junubni wa bani ya anna abdul asnam yana ta yi har zuwa ƙarshen addu'a ya gama da mai gidan mu ya tawo ya da kyau ya kalli ibrahim sai ya ce to gari na madina saboda girmamawa ga madina har cewa ya duk wanda ya zo madina ya ji zahi bai ce yaushe za a doke mu da madina ba ya ce ya mai alkawari zai kai shi aljanna duk ba girma ƙasa na ba ya yi addu'a Allah shi sa mamudin su da sa'in albarka linki linkin roƙon da Ibrahim yawa makka to mu da su muka koyi waɗanga manzanni da su muka koyi mu ko ƙasanmu mun ka sani mu ko kasan mun kasina amma muna dallaka makka ga addu'a mai mun ka tawo eh, eh to ba ku ganin ko su sai wani bisu dallaka mu su ce wa Najeriya <laughs> ba ku ji sai wani bisu ka dallaka mu don haka mu ko kasan mun ka sani sai ce wani bi mu ko mu dallaka su eh duka Allah gudana wanda duk ya samu ya daidaita shikenan saboda haka ba mu san ko ga bakin wa Allah zai an samu na addu'a ba kowannen mu shi wa ƙasa ta addu'a kada ku yi wasa kuna ganin ƙasar gasar da ta rikici kuna ganin mu konan mun ka taho hankalin mu ba kwance ba dibana dibana liman ka shigowa masallaci amma bai aza na hita ciki kun ko sani to ƙasan mu ƙasan mu ta ku roƙa mata zaman lahiya duk abin da kun ka samu in babu zaman lahiya aikin manzana to ku ta yi kowanku ya ɗauki buta kwarai buta kwarai a cikin dare da yini baƙonmu ya kusa ƙarewa baƙonmu ya kusa wucewa ku haɗa ma uwayenku in kun gidajenku ku haɗa ma matayenku ku haɗa ma ɗayanku kowa ya tashi ɗan abin da ya rage ɗinnan cikin daren nan muskanci Allah subhanahu wa ta'ala da roƙon lahira da roƙon duniya da roƙon tsari ga Najeriya da roƙon shari'a da kariya Allah ga shugabannin Najeriya da yi shugabannin jihar mu addu'a da yi ma jihar mu addu'a da roƙa musu tsari Allah ya tsare su kuma Allah ya kare su mu ci gaba da yin wannan ba mu da ba mu da abin da yi muna waɗanga abubuwa mu roƙi lahira mu roƙi duniya mu roƙi tsari ga ƙasanmu da ƙarin arziki mu roƙi tsari ga jihanmu sannan kowa ya koma gidansu shawa gidansu addu'a ba mu da abin da yi shi Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya sa mu yi abin da Allah ya umarce mu Allah ga hatta malan ko yana halatta alaramba yana karatun alkur'ani a wurin tafsir kuma mutane suna karatu tare da shi ito in koyo na suka yi eh, yana yiwa amma dai ba ni iya cewa su yi bancewa su bari ansa da ita ce in alheri na yana yiwa su samu alheri amma dai ban da ansa da zan ba su ban sani ba Allah ga hatta malan wasu mutanen ƙungiya ne wasu daga cikinsu Allah ya wa rasuwa sai suka haɗu domin su neman ma iyalan waɗannan marigaya taimako suka samu taimako na abinci da kuɗi amma sai waɗanda suka yi wannan aiki suka ce su ma sai an ba su nasu rabo shin suna da wani hakke ciki kana ne kwamitin marayu ke ba kwamitin marayu ba don kwamitin marayu ba kwamitin marayu ba kwamitin marayu shi na ka taimaka wa marayu ko bai ce kwamitin marayu na kwamitin marayu ba shi na ba ya haɗe su ya haɗe sunan abin amma dai eh, shi ne ce ma ko bai haɗe yan jarida na kada sun faɗa eh to ko yan na ba na marayu na eh ko sai dai ka ce ba wanga kwamiti na ba ba wanga kwamiti na eh amma kwamitin marayu na eh, eh. eh domin marayu na kace suna taimaka ma na wayan sun kamar ko wanda suka rasu kungiyar yan jarida da Eh, suna taimaka eh. ma iyalin waɗanda sun kama suka nemo taimako ya mutum barayi kenan eh, eh. tsayanan illa dai wani kwamiti na ba wanga ba kama kwamitin marayi ne to duk abin da an ka nemo da sunan marayi da zuma karatun da muka yi kena bayan abin nan bayan azor ina gaya musu cewa abin da an ka samo da sunan marayi to kada a ci shi ita kungiyar da ta ɗauki mutane 'yan kwamiti ta sasu ku ta yi ku bi taimako to ta bi da taimakon da za ta sallama su amma abinda an ka samo da sunan marayi ko da fiya wata gudana bai halitta kowa shi alwala da shi ba in ba marayi na ba bai halitta kowa ya sha shi ba in ba marayi na ba wanda ko ya ɗauki wannan abin ya ci to Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna ta ma zulman inna ma ya'kuluna fi nara wasu ya salauna sa'ira eh. wayanda ka cin dukiyar marayi bisa ga zalunci don ba marayi sun ka ba su ba ba marayin sun ka ba su ba to Allah ya ce ina ma ya kulu na fi budunihin nara dama wuta ce suka ci cikin cikan nansu kuma su gama cin wuta wasu ya salauna sa'ira kuma za su shiga wuta sa'ira in kiyama ta yi sun ci wuta nan kuma a te lahira su shiga wuta saboda ka hadda kwamitin gana marayi da izala ta kawa to izala ta bi wurin da za ta ba su kudin da za ta sallama su ta bido inda za ta sallame su yasa kun ga bara an ka cewa kwamitin tafsiri na marayi na ce ko alama don ba a ɗiba kudin marayi a ba masu tafsiri bane ya cimma masu tafsiri nan ku <laughs> kudin marayi kowa ba a ba su kowa ba a ba su su ɗaya aka ba su kowa ba a ba saboda haka haddasu wannan kwamiti kai idala ta tsaya ta yi tunani to hawa suwa wani son wahala kuma suwa na da rauni na jiya suna da rauni ku bido abin da za ku ba su wani wuri amma kwamitin marayu ku ba marayu kayan su ko kwara tsaba guda wani ya ce ya ce guba uwa wuta mai hanani cikin ciki saboda haka ku yi kokari gwargwadon yadda kuke iyawa da mu da ku Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah shi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana kwamitocin gada muke kakkafawa na alheri na neman taimaka ma marayi Allah ka tsare su daga ce amanan marayi Allah ka tsare su daga ce amanan marayi Allah ka hore musu abin da za su ci su yi wannan aiki ta hanyar da ka halitta musu abin da sun ka samu kuma Allah ka ba su ikon ba bayar da shiya inda an ka ce a bashe shi Allah ka gafarta mana da mu da su baki daya su ma kwamitocin tafsiri Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka musu Allah ka taimake mu baki daya mu da su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mana baki daya ka gafarta mu yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka kyautace ƙarshen mu kuma Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalinmu iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan ɗiyan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu haɗu da zuriyar mu ila yawmil Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da kwakwalwarsu ka warkar da jikunkunansu Allah ka warkar da jikunkunansu ka warkar da kwakwalwarsu ka sa su zama rahama da ni'ima ka gare mu ka sa su zama natsuwa ido gare mu Allah ka sa musu albarka ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa da mu da su Allah ka sa aljanna makomin mu aljanna firdausul a'la Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mu muna mu duka Allah ka gafarta muna Allah ka yahe muna Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu daga dukkan wani ciwo kuma Allah ka warkar da marasa lahiyar mu dukkan bayinka